gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim mutunci madara ne kashi na goma sha biyu diyar hajiya jummai sa'a sai kuka take yi cikin tausayawa abida ta isa wurinta ta yi tararrashinta yayin da dangin hajiya mai ke ta bankawa sa'a harara ko kaɗan ba wanda ya nuna tausayi a gare ta saboda ba ta da mutunci ba ta ganin kowa da gashi A ta da uwarta ba daɗinta take ji ba shi yasa take zaune sasakai ba mai kwabarta kwanan su biyar aka sallami umma don ta samu lafiya a rana kuma hajiya mai ta koma ga Allah tashin hankalin da umma ta shiga sai da ta koma kamar mai taɓin hankali sosai mutuwar ta gigita ta a nan kuma ta ƙara yadda wa zuciyarta sa'abi da kuɗin haram gare su tun da gashi na sun tsotsewa aminiyar ta jini a take ta ci sabon tsanar abida ya kuma ninkuwa a ranta muradinta kawai ganin bayan abida haka tafiya umar umma ta lalace don ta je ba za ta je ba wai ba ta gama warkewa ba alhalin ba hakan take nufi ba ita fa ta dage tsotsewa mutane jini suke yi shi yasa kowa a dangin su yake da dukiya bayan sadaka arba'in dan hajiya jimmai sai umma ta nemi danginta da su bata rikon sa'a wa hakan zai ɗebe mata kewar aminiyarta dama kowa ya ƙi batun ɗaukanta sai bayyanar hakan yasa ya musu daɗi a take suka amince da roƙonta Sa'a kam kasa ɓoye farin cikinta ta yi, hakan ya ƙara ba Umma karfin gwiwar ɗaukar ta. Dawowarsa a gidan sai lamuran baya suka dawo sababbi, saboda Umma ta ba wa yarinyar damar yin yadda take so a cikin gidan. Sannan ta sanar mata iyayen Abida ne suka cinye mata uwa, tunda a hanyar zuwa gaishe su ne ta rasa ranta. Da haka ta rasa tsanar Abida mai girma a zuciyar sa'a. San ba ta girma mata haka ba ta yi mata magana sai in tana jin fitsara. A nan kan za ta zage Abida san ranta. duk abin da take yi abida bata taba daga ido ta kalle ta ba saboda bata da lokacinta salan nasu ya kuma sauyawa ainin dan ba sa yi mata tijara a gaban umaima da mahmud saboda manufarsa su kulla gaba a su ta yadda koda ta sanar musu ba za su amince ba tunda ba a yi a gaban su ba abida ta shiga tsaka mai wuya ta rasa wa za ta sanar wa damuwarta cikin kankanin lokaci ta soma rama ga ciki ya tsufa yanzu tana yawan samun atak wani zuban hasobi take samu a rana hankalin mahmud ya tashi ya rasa me yake damunta kuma ya yi tambaya duniya sai ta ce masa ba komai cikinta ne ya tsufa yau ma da atak ɗin ta farka cikin dare tun karfe ɗaya sai zuwa karfe hudu na asuba sannan ta samu bacci shi kan bai rintsa ba zaman gadin ta yi dan gani yake yi mutuwa za ta yi a gida ya sallah asuba ya buɗe alkur'ani ya so makarantawa a fili karatunsa ya tashe ta shi ya taimaka mata ta yi alwala bayan ta idar da sallah ya haɗa mata ti ta sha tare da magani ta koma bacci shi kuma ya ci gaba da karatunsa sai da ya sami izifi goma sannan addu'a ya shafa cikin amincin Allah damuwar da take ransa sai ta ɓace nutsuwa ta maye gurbinta honey wai me damuwar ki ne ba komai fa kawai dai na san mu fuskantar isowar ombon duniya ne kin tabbata eh to tashi mu je falon umma mu hira bacci nake ji hubbi mu je in kwanta da ke kafin na wuce a'a nan zan kwanta kuma yau kai ma anan zaka zauna mu koma rayuwar mu ta da mai cike da kulawa honey da magana a bakinki dan Allah ki sanar min shiru ta ya matse ta a jikinsa yana kallon cikin idanuwanta ya ce umma ce ko wacan balla gazar murmushi ne ya kubce mata jin sunan da ya yaba wa sa'a gaya min me suke miki idan bana nan babu fa na ce maka amma me yasa san da na fita sai kin yi kuka wa ya gaya maka ina kuka to shikenan tunda ba kya so in sani ni da kaina zan bincika in gano daga inda matsalar take dan Allah hubbi ka manta kawai komai ya farko zai yi ƙarshe na yi haka Allah ya tsaro min kaddara ta kuma ina addu'a cinye jarabawar ina son kema abociyar bauta ya bar da cikin shafa katon cikinta ni ma ina son ka alfahari na rungume ta ya so masunsuna wuyanta ta lafe tana jin bakin cikin da sa'a ta jefa ta ɗazi yana sauka jinin matsafa an da ji kunya a ita cewa ana taimakon al'umma ashe da kuɗin haramun ne ta nitsa ido sanda ta tuno kaɗan daga cikin kalaman sa'a wanda ta tabbata umma ce ta shirya mata faɗar hakan honi mu shiga ciki na ji kamar kina buƙata ta cizo ta manna masa a ƙirji ya sa dariya ta nufin janye ta ya matse ta da jikin kujera yana laliban bakinta sai dariya take tana zillewa tana hana mishi samun abin da yake nema turo kofar aka yi da karfi duk suka zabura sa'a ce ta bayyana amma ganin mahamud sai ta saita nutsuwarta ta iso gaban abida cikin ladabi ta ce da ita umma ta ce ki bata furar fura kuma eh ba fura sai da yanzu idan hubbi ya fita sai ya samu mata tam bari in sanar mata ke ya kira ta cikin tsawa ta jiyo ta na faduwa wai sa anki anan babu to daga yau na haramta miki shigo mun fat kuma idan kika kara to karshen zaman ki a gidan nan ya zo fice ki ba mutane guri kazamar banza kawai ballaga zaɗiyar titi kawai a guje ta fice tana kuka hubbi me haka ka fi kowa sanin laifin ne zai shafa na tsane ta ne honi san ba ta da nutsuwa sai ta dinga yin abu kaman ba mace ba to ina ruwan ka da ɗabi'unta tunda ba aurenta za ka yi ba nema wani zan yi wa matata kishiya insha Allah ke kaɗai ce gare ni har lahira murmushi ta dafa kushin za ta tashi umma ta faɗo falon cikin fushi ta iso ta hankaɗa abida da ya hanzarin tare ta faɗo jikinsa. Me haka umma? Yanzu da ta faɗi me zaki ci? Uban ka zance, sallaman me kawai. To na ji dokar ka akan sa'a. Ni ma na zo in faɗa maka nawa ne. Umma yanzu wannan ballaga za ta fi miki ni da abin da zan Ba dogon sharhi na zo ka mun ba, mijin ta ce. Umma yaushe kika dawo ruwa ban sani ba. Ni uwarka kake jifa da wannan kalmar Mahmud? Miƙewa ya rike da Abida yana kallon Umma ya ce, don Allah Umma ki je ɗakin ki zan zo mu yi maganar." sai da ta balla abida harara sannan ta fice tana dingishi kamar gurguwa kafafun umma na ciwo hubbi ka kula ka da ya zama babba dan na lura kwana biyu haka take tafiya shiru ya yana kallanta wace kalla zuciya ga ki abida da yadda aka ci miki mutunci ke burinki ki ki kyautata ya Allah kada ka nuna min ranar da zan wulakanta wannan baiwa taka hubbi tafi kada umma ta yi fushi kuma ka tabbatar ka bincika abin da yake damun kafarta dan Allah Allah ya miki albarka abin da ya iya furtawa kawai kenan amin tare da kai da umaimunmu murmushi ya riko hannunta sai da suka zo dab da shiga falon umma sannan ya sake ta ta koma fat ɗinta rayuwa kenan in baka mutu ba baka gama ganin lamura mabambanta ba a cikinta ta ambata a cikin ranta ta zauna tare da san kau da tunanin don ingantuwar lafiyarta da mana abin da ke cikinta bacci ya ɗauke ta a nan falon fitsari ne ya tashe ta ta farka ta ganta kwance a saman gado cikin bedroom ɗinta bata ma san yadda aka yi kawo ta ɗakin ba toilet ta shiga ta fito ta zo falo don ta sha ruwa har ta gama shan ba ta lura da mutum ba tarin da ya sarke shi ne ya tona shi ta saki salati cikin rawar jiki calm down nini ya bar barta cikin shakewar murya wani salatin ta kuma saki ta nufi makunnin fitila ta kunna haske ya wadaci falon daga inda take a tsaye take kallon sa idanuwansa sun kumbura kuma zan kada sun yi jajir jijiyoyin kansa sun fito fili inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ambata ta taho wurin sa ya yi saurin nufar bedroom ta rufa masa baya cikin tashin hankali kuka yake yi a bayyane sai ita ma ta saki kukan ta fada kirjinsa ya rungume ta suka ci gaba da kukan ba mai rarrashin wani kaduna fauza ta shiga yin siyayyarta don ni guri na samu na zauna ina hangenta zuwa can naga ta nufi gurin kayan kwalliya na girgiza kai don na san karya ne a zo siyayya fauza bata haɗo da kayan kwalliya ba takunsa na jiyo kama a kirjina na kalli mai shigowa ai kafin ka ce kwabo na tsere ban nufi inda fauza take ba sai na shige na fada gurin dogayen riguna ganin mutanen gurin na kallo na sai na wayance na so ma duba rigunan duk da bani da niyyar siya cikin basarwa ya bi bayanta da kallo tabbas ita ce ya furta a cikin ransa jewel ya kuma furtawa a fili cikin low voice hanyar da ya ga ta nufa ya bi ma'aikatan mall din sai miƙo gaisuwa suke yi shi kuma yana ta ɗaga musu hannu ganin hakan kowa ya shiga nutsuwarsa na zaɓa fauza dogayen riguna kala biyu saboda ni ba ma ya sanya su ba ce. na fi mu'amala da atamfa pakistan da kuma ƙananan kaya jewel na jiyo muryarsa dab da kunnena a take na ji jikina ya soma rawa na matsa kaɗan ya matso ya take min yatsu da kwafashu ɗinsa ya murza kallansa ne kwalla ta tare a kurmin idona ya watso min mugun kallo na kau da kai gajina na harba saboda ƙwayar sa na hango ta yi min kama da wani idan da na sani sai dai a ina sake murza yatsuna da yi ne ya dada ni cikin nutsuwata na yi ƙarfin halin cewa dan allah kai haƙ hannuwansa ya sauke min akan kafaɗata ya katse min kalmar haƙurin da na nufin bashi yana kallon fuskata ni ma ina sa. ya motsa baki kaɗan za mu haɗe a karo na uku jewel cikin raɗa ya furta hakan sannan ya janye jikinsa bayan ya murza takalmin akan kafata ya bar wurin cikin takun takama sai da ya ɓace gani na sannan na sunkuya ina kallon yatsin wanda suka yi jawur suna tsatsafo da jini sosai suke min zafi ina nan a duke fauza ta iso hankali a tashe amma batul kin gama da ni wallahi kin sa na tashi hankalin mutane cewa ban ganki ba Kar waje fa na fita neman ki Shi shine wani ya ci min kaman ya ganki ta nan site din kamo hannunta ne na miƙe tsaye da yadda na so in yi tafiya normal sai na kasa a hankali nake taka kafar har muka iso wurin biyan kuɗi amma sai muka samu an biya kuɗin fauza ce ta tsaya godiya ni kam ne gaba ina tunanin dalilin sa na yin hakan duk da ba shine karo na farko da muke zuwa yin shopping ana biya mana ba amma na yi mamakin faruwar wannan wanda na tabbata shine zai biya ba kowa ba Ina tsaye a jikin mota foza ta iso, tana jero min tambaya abin da ya samu kafata. Ban iya bata amsa ba na buɗe mota na zauna a gefen direba. Hakan ya nuna mata ita za ta yi tuki. Ta zauna a mazaunin direba ta tsara min ido. Dan Allah bi me yake damin ki? Ba komai. Ban san iskanci batul. Ta yana ga kina dingishi na tambaye ki kice min ba komai. Sauke kaina ne a saman hannayena na kulla ido. Ta ja tsaki mai sauti, sannan ta mota cikin mita muka fice daga mall din. Gidan Mamsara muka nufa, wanda kafin mu isa gidan yatsuna sun kumbura sosai sun kuya ne ina kallon su jini duk ya bata min takalmi na cije leɓe na a raina na ce one one kenan na fasa masa fuska shi kuma ya fasa min yatsu duka yaniya da su sada da fosa suke yi ina jiyo su daga cikin bedroom din anti mugun zafi nake ji yatsun suna min na kasa daurewa sai kawai na saki kuka dan ji nake kamar ana soka min allura a cikin su sannan kukan kawai nake maradin yi a wannan lokacin dan zafin bai isa ne masa kuka ba ashe dai ba aljani ba ne to wai waye shi me ya ruwansa da ni zan yi duk yadda zan iya na gana gujewa haɗuwan mu a karo na uku don ban san me zai faru ba a haduwar batul share hawa yake ki sanar da ni dalilin kukan Mamsara ta katse min zancen zuciyar da na fada maimakon na share hawayen sai na ƙara fashewa da kuka na kife kai a saman fulo anti na ce miki tana da jinnu ina ga su ne suka motsa iskanci ne kawai fauza kuma yanzu zan sauke mata shi dan ta san hali na sarai dagowa ne cikin hawaye na nuna musu yatsuna sakai shiru suna kallon kafar. Zuwa can Fauza ta ce, "Waye muke haka?" Ban san shi ba. Ya tabbata ga mu kika da aljanin kenan. Harara na can mata ina goge idona. Antukubar kuma ta kasa magana. Ganin hakan ya bani damar miƙewa na fice. Na jima zaune cikin mota kafin Fauza ta fito. Butul ban san me kika ɗauke ni ba. Ina ga zan daina shiga lamuranki saboda kin nuna bani da amfani. Ni da banza daɗe ne a wajen ki. Na tabbata kin san wanda ya ji miki wannan ciwon. Faɗa min ne kawai ba za ki ba. to shi kenan rayuwa ce kuma na gode allah ya bada sa'ar ɓoye sirri ina jin tabance da ita cikanki ba har muka isa gida ta fice a fusace zuwa ciki ina ganin hakan na san ƙara ta za ta kai gurin momi sai na ki shiga gidan na fice na nufi gidan mama yaya mamun na samu yana cin abinci can ƙasan makoshi na sallama ban sani ba ko ya jiyo ni na haye kan kujera na kwanta tare da hasko masa yatsun yadda zai gani ina jin fitar murmushinsa ya ce ke ba basarakiya ba amma mulkin ki ya ninka nasu ya furta hakan sanda ya kammala cin abincin ya fice bajima ya dawo da first aid box ya wanke yatsun ya sa min magani duk ina jin sa idanuwa na a kulle da dan kwali na kuma na yi haka ne dan na boye hawayen azabar da nake ji gyara a yi allura dan Allah ka bani tablet oke tashi ki ci abinci sai ki sha maganin ban musa ba na tashi na ci fatan Irish kaɗan ya ballo min tablet na shanye kamar zan yi amai a nan na sake kwanciya tare da juya masa baya a haka mama ta shigo ta same mu ashe unguwa ta fita me ya same ta ga ta nan a gaban ki mama tambaye ta dan ni ban san komai kai ba batule yi kika ji ciwo tashi ne zaune ina mata sanne da dawowa ta rafka salati ganin idanuwa na sun kumbura ta iso a hanzarta ta shafa fuska ta tana faɗin ya me ya same ki faduwa kawai nayi ayya sannu amma ai faduwa ta wuce kawai batul Allah ya ƙara tsarewa amin To mu je ciki ki huta bun bayanta ne muka shiga ciki ina lura da kallon da yayi mamun ke mun na tuhuma a gidan na kwana foza ta ki kula ni wai da gaske fushi take yi da ni ni ma haka na share ta da safe ne shirin zuwa ofis ya mamu ne sauke ni ina breakfast a ofis wanda mama ta shirya min tun tashin ta da asuba mami ta shigo idanunta akan yatsuna dota baki da lafiya amma kika zo oh, ya kammala shin abincin samu ya kai ki gida ki huta sosai har kafar ta warke mami ciwon ba mai yawa bane zan iya komai kin tabbata eh masha Allah to ki huta iya yau da gobe to nagode mami babu godiya tsakaninmu da wata sun kuyar da kai ne ta iso ta zauna a gefe na ta taba yatsun cike da tausayawa ta ce garin ya haka ta faru dota kamar yadda na sanarwa mama ita ma hakan na sanar mata faduwa nai akan hanya na kira yayi mamu na sanar da shi kada ya dawo dauka ta momi ta bani hutu ba samu kowa a gidan ba sai baba indo kawai sabuwar dattijuwa mai taya mami aiki da na wuce daki na na rage kayan jikina na kwanta ba jimawa bacci ya dauke ni afuwan jewel na sa ki kuka ba san zaki ji ciwo ba kuma na yafe miki nima ina son ki yafe min ni ka kyale ni bana son kana taba min jiki ina son ki buri na na aure ki i hate you ka kyale ni zuciyata ba ta son kowa da haka tunda sauran mutuncinka ka fice daga hanyar batul tashi zaune yana nazarin mafarkin batul kuma ikon allah to me hakan yake nufi jan hancin sai yana sakin murmushi i like her voice mai sanyi kuma cikin tsiwa sai dai da alama magana tana mata wuya hmm, ina son ki amma ba zan baki ba sai na hukunta ki kai abdul ahad ka faji mata ciwo a yatsu ka yafe mata mana nu sai na koya mata hankali agogo ya kalla ya ga karfe biyu da rabi na dare ya tashi ya ɗauro alwala ya hau kan sallaya yana idar da sallah asuba ya haye gade ya shige duvet oni abdul ahad mami na so na da batul ga kuma wata batul din ta liƙe wa ruhina ya ambata yana limshe idanu yana jin abin da ya kudurta a ransa zai aikata mata cikin kwanaki uku ciwon ya warke sarai bisa kulawar yaye mamun a lokacin momi bata ce min komai akan ciwon ba ina zaune a bakin gado daurar da towel zan shiga wanka na tsaya amsa wayar mami wacce take sanar min za zo duba ni momi ta shigo na ajiye wayar ina kallanta ta watso min da uwa na kulle baki na ina dariya kaniyar ki momin dadi wato in ban tuntube ki ba ba za ki sanar min abin da ya faru ba ko a'a momi ki yi haƙuri tsaki ta ja ta juya za ta fice ne hanzarin cewa mami ta ce tana kan hanya bata amsa ni ba ta fice na faɗa wanka ina dariyar momi wai kaniyar ki momin dadi in mm, in ko dadi ya ji zaki sha korafi mami tare da wasu suka zo cike da kayan dubiya kamar wacce take kwance a gadon asibiti daki na na kai wasu muka bar su mami suna gaisawa sai kalle kalle wasu na take yi a dakin da mun hada ido sai ta wayance tana latsa wayarta zaman kurame muka yi na tsawon minti talatin kafin fauza ta iso. suka balle da hira ina jinta tana wafoza korafin rashin sabona ai batun sai addu'a ba kowa take sakewa da shi ba amma tana da daɗin zama fiye da tunaninki ni kan ban shaida ba tunda ko ruwa bata kawo min ba kuma tunda ta ce min sannu bata sake min magana ba ke ma ai da laifinki sista in ta shiru sai ki tsakalo magana ai dole za ta tanka ki mm. ke dai kawai kina kare kawaki ne dariya fauza ta matso kusa da ni ta manna min mun tsini na sa ihu suka kyalkyale da dariya sai dab da magariba direba ya zo ɗaukar su ina jingine jikin mami tana min magana cikin raɗa ina gyaɗa kai abdul ya matso ya ce momi ta ce ki kai su gaisa da mama na amsa muka fice zuwa gidan mama yayin da husna ta ki biyo mu kuma mami bata matsa mata sai ta biyo mu ba har dab da gate mama ta ko mami suna ta hira kamar sun jima da sanin juna gate aka bude yayi mamu ne shigo akan mashin sanye da kayan sport a jikinsa cikin sanayya ya gaishe da mami dr mamun ashe ina shigowa ku, ban sani ba murmushi yana yi wa mama bayanin ita ce hajiyar da yake duba famili ɗinta nan suka ƙara ɓallewa da hira har aka soma kiran sallar magariba a wasu masallatan dota shine mamun ɗin da hajiya zubai dake min bayani zai aure ki ne gaba da sauri ban amsa ta ba abdul ya kamo hannunta yana waige-waige gudun kada wani ya je gulmar da zai yi mata jalal ya dai sai da ya sake waye gawa sannan ya kasa da murya ya ce ba ta son shi shi ya gaya min kai my boy da gaske eh ya ce wai ɗiyayyayen abansa zai aura amma da Allah kada in faɗa wa kowa don ya gargaɗe ni da in yi shiru mami ta saki wani ƙayataccen murmushi tana shafa kan Abdul smart boy ba wanda zai ji amma ni ma zan baka sako gurin dadin ku kada ka bari kowa ya ji kaji ba zan bari ba a hanyar dawowa daga masallaci zan bashi very good ta ɗauko memo da biro daga cikin jakarta ta yi ɗan rubutu sannan ta yage takardar ta ninke ta miƙa masa ya sauri ya tura a cikin aljihun wandonsa me kake son siya maka laptop gobe dauta za ta taho maka da shi na gode mami ba komai ka ɗauke ni kamar hajiya zubaida gyaɗa kai yayi bayan sun tafi na nutsa shi kan sai ya sanar min abin da yake faɗa wa mami yayi tsuru tsuru na rashin gaskiya momi ta rufe ni da faɗa hakan ya ba shi damar tserewa washe gari mami ta bani laptop sabuwa dal product ɗin lenovo na kawo wa jalal sai tsalle yake cike da jin daɗi momi na taya shi dan ni kam haushi suka bani da mun haɗa ido sai na sakar masa harara shi kuma ya yi mun gwalo